da arba'in da takwas wanda daidai da yau sha takwas ne ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da shida. mun haɗu a wannan makaranta mai albarka a babban hall na wannan makaranta ta Al-Iman model school da ke cikin garin gombe tare da ku uwa mata ba don komai ba sai don cika faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa zakir fa'in na zikira tamfa'ul muminin da kuma faɗin sa waltakun minkum umma yad'una ila khair har zuwa ƙarshe abinda na zaɓi in yi magana a sa a wannan safiya nayi yi ƙoƙari ne in samu wasu daga cikin siffofin mata waɗanda Allah ta'ala ya ba musu waɗanda Allah ta'ala yi alƙawarin zai ba su aljanna waɗanda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka jinjina musu suka siffanta su da cewa su ne irin matan da Allah yake so kuma ya yarda da su wato maudu'in nawa a takaice sai zanto shine wasu daga cikin siffofin mata na gari Allah ta'ala ya yi alkawarin aljanna gidan mutanen kirki ne yayi tanajin aljanna domin mutanen kwarai mutane na gari waɗanda suka yi biyayya gare shi shi kuma ya ni'imta su ya karrama su ya mutunta su da rahamarsa daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ɗaga al'amarinsu a duniya kuma ya daraja su a lahira akwai mata da yawa kuma duk wani mutum da kaga ya ci nasara a doron ƙasa to tabbas in ka bibiya za ka gama ci ta taimaki rayuwarsa shi yasa al'amarin mata ba al'amari ne da ake sakaci da shi ba duk al'ummar da take son ci gaba to dole ta bai wa al'amarin mata muhimmanci ta yi tattalinsu ta alkinta su tun daga farkon yadda Allah ya tsaro duniya haka al'amarin yake tafiya Allah yana da ikon ya sa annabi Adam alaihi salam ya rayu shi kadai a cikin gidan aljanna amma Allah bai yarda da hakan ba har sai da ya samu masa da Hawwa'u saboda rayuwarsa ta zanto ta samu kamala saboda rayuwarsa ta zanto ta samu daidaito haka kuma Allah ya ci gaba da tada wasu daga wannan mutane biyu Hawwa'u da Adam da shine ma'anan wa min humari rijalan kafiran wa nisaa sai wannan nuna mana ashe tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam musulunci yayi tattalin kiyamaci ya nuna muhimmancinta ba kaman yadda arnan yammacin duniya suke nuna musulunci ya tauye haƙƙin mata wannan ba gaskiya bane duk abin da suke tuhumar musulunci da shi idan mutum ya karanci musuluncin zai gane sun jahilci musulunci tun a farkonsa suna maganan gender equality cewa daidaiton jinsi idan aka daidaita jinsin mace da namiji an zalunci mace ko shakka ba saboda mace tana da rauni fiye da ɗa namiji a wa mani na sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin haka Allah ta'ala ya faɗa sannan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da annabi adam daga gidan aljanna sai da ya gargade shi gaba da shaidan ya ce falayi yi hurjanna kuma minan kaɗin za ku yi waya kuwa a waje waya ya raba mu hankali falayi yi hurjanna kuma minan jannati sai ce ne fatashka kakka bari shaidan ya fitar da ku daga gidan aljanna sai kai annabi adam ka sha wahala sai kai sai da ce fatashka ya da kai da ita ko wahala ba ko anan wanda ya san musulunci ya san an nuna mace tana da daraja aka ce shi zai wahala shi zai nemo abinci shi zai magani in ba ta da lafiya shi zai ba da wurin zama to wanda ya zo yana zagin musulunci akan bai kula da mace ba kaga ko shakka babu ya shi wannan aya sannan kuma daga ciki abinda nake so dai mu je gare shi yadda mace take da amfani a musulunci da yadda take taimakon mutane kaga nan annabi adam annabi ne na Allah amma mace ta taimaki rayuwarsa to mu dawo kan farin jakada sallallahu alaihi wa sallam shayebu manzo Allah wanda ta fara taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallam taimako na gaskacin kan ya zama annabi ita ce na Khadija radiyallahu anha ita ta bada dukiyarta kai har ta bar duniya ma ita bata mori darban wannan da'awar ba tunda a maka sai da aka yi hijira sannan ka samu inna fatahna laka fathan mubina buɗi ya zo bayan ita ta je aljanna tana hutawa da haka ashe mace al'amarin mace ba a sakaci da shi wanda ta fara ba annabi sallallahu alaihi wa sallam shawaran da ya natsu a rayuwarsa har ya samu natsuwa na jiki da na zuci bayan mala'ika jibril ya zo mai zuwa na farko na na khadija ce ita ta kai shi wurin waraka bin nawfal ita ta ba da shawarar aje yi kaza ita ta fara ba shi first ya samu nutsuwa a gida ta ce mai layi kuri kallahu abada Allah ba zai tozarta ka ba innaka la tahmilul kal kana daukan nauyi kana sada zumunci kwantar da hankalinka kaga almar'atu salihah to wannan in mun bibiyo haka za ka yi ta gani duk bayan wani mutum a yayye to za ka ga akwai mace ko ka fanta ko baka fanta ba wanda ta taimaki rayuwarsa sau da haka ya koyan uwana mata kuna da daraja kuna da kima kuna da matsayi wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa muke so mu tattauna wannan mawdu'i saboda kada wannan matsayin da kururuwan shaitan da kururuwan yan duniya ya dauke ku daga asalin abin da Allah ke nufin ku da shi na sani da yawa kun karanta cewa ba wai shaidan kwarai a duniya ba wallahi har daga saman al'arshi Allah yakan aiko da gaisuwa zuwa ga wata mata ita ce na Khadija manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai ga malaika jibril ya shigo yace da shi Allah ne ya aiko ni ya ce da ni in sanar da kai ga nanar Khadija nan zaka shigo wurinka a hannunta ta zo maka da wani abun sha kamar a ce juice ko farau-farau ko wani abu dai da zai ta ji daɗi ya ce Allah ya ce in faɗa maka daga saman al'arshi in ta shigo ka ce Allah yana gaishe ta mala'ika jibril ce idan ka isar da na Allah don Allah ni ma ka ce ni ma mala'ika jibril ina gaida na na khadija la ilaha illallah to wannan don Allah wani wayewa tafi ci gaban a ce tun daga saman al'arshi Allah ya gaishe su wanda ya fi wannan kai yan uwa hatta matsaloli an samu na auratayya saboda muhimmancin mata Allah ya saukar da mala'ika jibir da warware matsalar na hafsa radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin zai sake ta ko ta kai ga ma sakin ya shiga tsakani mala'ika jibril Allah ya aiko shi yace Allah yake in sanar da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yake ka maida ummuna hafsa dakinta ka maida ta dakinta dalili ko shine innaha kanat sawwamatun qawwama Waɗannan abu biyu Allah ya faɗa Ya yace ummuna hafsa ta kasance mutum tana yawan azumin nafila mutum tana ne yawan sallan dare sannan afifa tana da kamewa ta san mutuncin kanta ba ballaga zabaci to dan Allah idan har wannan shine darajar mata a jiya da yau wani abu ne wanda a ce yau mace ta kauce ma wannan kuma ta fatan samun kwanciyar hankali ba ta same shi ba to shi ta nake so a gurguje a cikin 'yan mintunan da nake da su mu ɗauki wasu gaɓoɓi game da mata dalilin kuma shine wato idan ba a yi tattalin mace an tarairaye ta ba to komai na mutum sai ya lalace in dai ka mace ta kwarai a kusa da kai wannan mace ta gari ɗin ko mahaifiya ko mata in dai kai rashin sa'a a ɗayan biyun nan to wallahi ka cikin kunci za ta kasance saboda daga cikin abin da Allah ya sa mata su zo kusa da mu shine samun nasuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga cikin ayoyin Allah shine ya halitta muku daga cikin daga karan kanku annabi adam aka fitar da hawa kamar inda muka sani yace azwajan matan ku na aure me dalilin samar muku da su litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare ta to in ko ta zama ta gare ba sai dai mu ce samu tashin hankali ba yanda ra'ayi mu ce samu natsuwa idan ba mace ta gare a kusa da shi don haka kuma abu na biyu shine ita mace ita ce mabubbuga kuma madogaran duk wata duk wani family da kaga ta tsayu to gaskiya mata sun tsayi a family din an samu daidaito na al'amuransu kuma daga nan ne ake samun natsuwa don haka ake son mace ta gari mumina saliha ya zanto tana da wasu ɗabi'u masu kyau tana da biyayya ga mijinta a cikin abin da bai saba ma Allah ba a cikin abin da bai saba ma Allah ba saboda biyayyar mace ga miji shine makarantar 'ya'yan da take haifa yanda kike rayuwa da mijinki halin da kike koyar da 'ya'yanki kenan ko kin sani ko baki sani ba kuma idan abin da kike nagari ne randa suka fita suka tafi wasu gidajen za ki fi kowa farin ciki da kwanciyar hankali idan ko abin da kike ba na gari ba ne randa suka fita to ki za su dawo miki da ciwon kai suna gidan mazaje amma abun ba daɗi yau complain gobe complain Jibu ta dawo gida an kirawa ne har ma wani ya ya gaji da shiga magana, an watsar da magana, an zo ba mai kula ki wannan duk consequences ne sakamako ne na ɗabi'unki na tarbiyyar farko da kika yi ma 'ya'yanki sau da haka sa musulunci yake so mace ta kasance siffa ta farko da zan bada siffofi uku ne zan bada sai in bayani kansu a kiyaye siffa ta farko shine zamto mace tana da luzumtan addini din ya zamto duk inda aka ganki ta kenki addini ne bi ma'ana magananki ba za a ji shi sabanin na shari'a ba ayyukanki ba za a tauna su a ji su sabanin na shari'a ba sannan kuma duk sanda za a tuna ke zanto ana tuna ke ga biyayya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala irin wannan sifa ba wai mace ba duk musulmin da ya mutu a kansu wallahi alazim dan aljanna ne Na yi rantsuwa saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dake cikin sahih al-bukhari babun da imam al-bukhari ya masake da babu sala'un nasi ala al-mayyit babun da yayi magana akan mutanen kirki su faɗi wani hali game da mutum bayan ya mutu an wuce da jana'iza ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za a kai ta makabarta fa asna alaiha alkhair sai mutane suka ta fadin alkhairi sahabban sa suka fadi alkhairi game da wannan janaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wajabat wajabat wajabat hasu ta tabbata ta tabbata ta tabbata aka tsara wucewa da wata fa asna alaiha shar sai mutane suka rika fadin sharri akanta a rinka cewa oh Allah to yanzu kam kila a zauna lafiya tunda wancan ta mutu kun ga kaza ai duk rikicin da ake nan wancan ma da kika ji an yi rikicin wai an yi aurenta ba a ga gwal ba cewa ake fa kamar ita ne wance da aurenta ya mutu an ce wallahi ita ce uwa ce makarfiya ita ce ma wance sharri ita ce magana ya lalace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa ta tabbata hasu anan ne sayyidina Umar yana wurin ya kasa hakuri sai ce ya rasulullahi wancan ta farkon ta wuce an faɗi alkhairi sallallahu alaihi wasallam an faɗi alkhairi ka ta tabbata wannan ma an faɗi sharri ka ta tabbata a uku menene ma'anar ta tabbata nan don kar mu faɗa mu ma sai ya ce wancan ta farkon da ta wuce ko ka alkhairi game da ita aljanna ta tabbata a gare ta wannan ta biyun da ta wuce ko ka faɗi sharri a kanta wuta da azaban Allah ya tabbata a gare ta ku ne khalifofin Allah a doron ƙasa bi ma'ana addinin ki da za a ambace ki da shi bayan ki shine alaman tambarin gidan da mutum zai tafi Sau da haka siffa ta farko ta mace ta gari shine lizumtan addini a koda yaushe da kuma ruko da ɗabi'u da suke nuna alaman tsoron Allah tsoron Allah a zuci take a taqwa ha huna amma kuma yana na so zuwa ga gabobi tsoron Allah inda ya tabbata a zuci ta gaske ne to za a ji ɗanɗanon shi a maganganunki. za a ga tasirin shi a gabanki za a ga gaskiyar shi a cikin aikinki ina fata muna tare da wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da wannan kaida ala inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ma'anan ala shine ku natsu ku ba da hankalin ku wuri daya yanda bature kan ce attention kowa ya taurare ni sai ce lallai kaga harfin littaukit bayan annatsin ya ce tabbas saboda bai so saƙon ya suɓi shafa kwanan ya ce a cikin jikin duk wani ɗan adam akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru ce kyau to dukkan jiki ya gyaru kun ga muhalli shahidin mu kenan dukkan jiki ya gyaru bi ma'ana in dai akwai tsoron Allah da gaske a zuci to jiki ma zai yi ma zuciyar ɗa'a. to shi ne yace in ta lalace dukkan jiki ya lalace ya ce ku nutsu da kyau ita ce zuciya bi ma'ana ku yi kokari ku gyara zukatanku ayyukan ku ne yau da gobe za su gyaru ko shakka ba to alamar mace ta ga siffanta ta farko lizumtan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wa muhafaz wal muhafaza ala ala al a samu al muhafaza kiyayewa da tsarewa ala al akan bauta yan uwa abinda ake ce mabauta shine ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina suna ne in aka ce bauta ba zaɓin ranki ake nema ba in aka ce bauta ba ana nufin sai abin da ya miki daɗi ba in aka ce bauta ba sai abin da kika saba ba in aka ce bauta ba sai abin da ya zanto al'adar gidanku al'adar kabilanku ko garinku ba a'a duk wani abu da Allah ya ce yana so kuma ya yarda da wannan abu na daga abin da ya shafi furuci ne Allah ya umarce mu mu faɗi wasu abubuwa kuma ya hana mu mu faɗi wasu ya ce wazkurullaha zikiran tafiya ku ambaci Allah ambatu mai yawa kaga da furuci ne a wani wuri ce, la yuhibbullahu al bil Allah bai san maganan banza ya magana na rashin tarbiyya kun ga a cikin furuci an umurce mu da ambatan Allah an hane mu da furta duk wani abu da zai fusata Allah to haka bauta take ki zanto maganan ki kina jiran ne Allah ya ce ki ce shirunki ya zanto a cikin kare kanki daga fushin Allah to idan mace ta zanto tana da wannan kamewan ya zanto kuma daga cikin ibada ta kwadai turin kiyaye abin da suke wajibai kiyaye wajibai babu abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so a tare da duk wani mutum a doron ƙasa kamar abin da Allah ya ce wannan wajibi ne to a ganka ka tsare shi ka kame ba ka saba mishi kamar abin da ya shafi yin sallah akan lokaci kiyaye sallah akan lokaci mun kawo wannan a misalin farko kuma mafi girman misali da zamu bayar saboda duk wanda ke so ya zama nagartaccen mutum dole sai ya kiyaye sallah duk wanda ke so zunubi ya zamto baya aikata zunubi to ya kokari ya gyara sallah saboda inna salata tanha anil fasha'i? wal munkar ita sallah inda an yi ta yanda Allah ya ce to ita za ta hana ka shiga wuta sallah ba za ta taba yarda ka kiyaye ta kuma ka je wuta ba ba zai yi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma yuhasabu bihi an-nas yawm qiyamati as-salah abu na farko da za a hisabi akan sa ranar kiyama sallah ce to ki kiyaye sallah yar uwa ki zamto mai kiyayewa kin jina na hassa da muka faɗi Allah ta'ala ya bi kwanta abin da ya fara shaidanta da shi shine tana sallah tana tsayuwar sallah sannan haka nan daga cikin ibadun da ya kamata a cikin karkashin wannan sifa ki kiyaye shine karatun alkur'ani na tabbatar yar uwa ba zai yi wani mutum da kike fatan wani abu na rahama na duniya daga gare shi ko wata kawarki ko wani eh, wanda kila kike nema da aure ko kaza ya rubuto miki sako wanda kike tsananin son shi ya rubuto miki sako a rubuce a baki a ce gashi ki karanta daga gare shi ne ki duba ki ga baki iya gane sakon ba sannan ki ce kin ajiye shi ba za ki sake duba a ɗabi'an ɗan adam zuwa zai ko dai ya koyi yadda zai ya karanta ko kuma ya samu wanda aminta da shi ya ce karanta mun me ya ce haka ne ko ba haka ba to wallahi ya fi girman abun kunya a ce Allah ya aiko miki da sakon da shari'anki yana ciki zalikal kitabu la ba fihi hudan lil ya aiko miki da abinda warakanki na ciki fihi shifaa'un lin nas sannan a ce ki baki da alaka da duba sakon da Allah ya aiko miki sannan ya aiko sakon nan ne wanda ya kawo miki shine mafi soyuwan halitta a wurinsa wanda kike fatan ya cece ki ran alkiyama to ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da alqur'ani a ce yau kin zauna baki iya karanta qur'ani ba ko kin iya karanta qur'ani baya cikin timetable ɗin karatun alqur'ani wani daga cikin magabata yana cewa idan kana so ka ga mutumin da bai san ciwon kanshi ba bai san ina yake ba bai san ina ya tusa a rayuwarsa ba yace ka samu musulmin da wata kan fito ya faɗi ya fito ya fadi kwana talatin, amma bai sauke littafin Allah ba yace in ka ga wannan to lallai bai fahimci saƙon lahirin da aka ce za a ba to mu ko sai muka ce a babu sausauci da raunin irin namu mafi karanci ko ba ki iya sauke qur'anin ba kar karki ta rana ta fito ta baki faɗi baki da kaso a cikin littafin Allah da za a ce ko dai da nan ta gama karanta qur'ani sai ta rasu wallahi da yamma da safe faga inda ke tilawa ta sa alama amma da yamma ta rasu alhamdulillahi rabbil alamin kaya ya tsinki a bakin ka ba wallahi alzira ko kuma kin gama da yamma a ce da safe dama gobe za ta ci gaba da tilawa ta rasu a dare wannan ranar tana nan zuwa ko shakka ba jiya juma'a malam jamilu na ina ban sako na sanar da kai ba abokin malam abla abba askira na faɗa maka jiya na ma nuna ma hoton shi abokin ne a abuja ni dai na dade ban san bawan Allah irinsa ba wanda ke ƙaunar sunna da malaman sunna kuma yake da awali Limamin juma'a ne a jiya shi zai kuɗi ban juma'a ba ajiya shi zai hudu bar juma'a dalili ya sa ya hau mashin ko wani ne mota zai ture su malam abba da yana kabari sallan juma'an da ba a yi da malam abba abdullahi kenan ya Allah kai masa rahama to irin wannan ranar tana jiran Umar tana jiran ki tana tafe ko shakka babu to me ta jin Allah kuma ya gama sallama mu da ya ce wata tazawwadu ku yi guzuri dan ni na san me na da a cikin ta amma ku sani fa inna za zadi taqwa mafi alkhairu guzuri shine ku zanto masu tsoron Allah ɗan uwa a gurguje daga cikin ibadin da ake son ki yawan ambatan Allah malamai sun ce duk wanda kaga yana yawan ambatan Allah to soyayyan shi da Allah soyayya ce ta gaskiya saboda ba za ka rinka yawan ambatan abinda da baka so ba abin da baka so ma ba ko kullun ka bai so ya ji na a fade shi ko kula da kyau ku gani duk abin da baka so labarin shi ma baka so shi sa maki wanda ka tabbatar makiyinka ne kana ganin shi sai ka ji wani bakin ciki ya harbe ka anan sai dai kawai ka hakura amma ka tabbas zai san maki ba mutumin da ran shi ke san makiyinsa tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga makiyinsa aka ga ya ɓata rai ya ji zafi a ransa to ba ku wanda zai tsira daga wannan saboda haka yawan ambaton Allah alama ce ta san Allah gabawa sannan daga cikin abin da ake so ki kiyaye a ƙashin wannan sifa ta farko ta riko da addini shine kunya shine kunya karki zama irin waɗancan matan da yanzu ga suna a social media ba tarbiyya kai ka ce ba su da mafaɗi kai ka ce ba gidan musulunci suka fito ba kai ka ce ba su taɓa jin wa'azin Allah ya ce manzon Allah ya ce mace za ta fito ta ta faɗi abin da ranta ya so ta faɗi abu kamar wani namiji hankalin ta kwance wannan ba shi daga cikin tarbiyyar musulunci Allah shaida sannan daga ciki shine tabarruji ku nisanci fitar da fitintunu na ado da kawa wanda zai haifar da fitina na tunani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam Muslim yana cewa sinfani min ahli an-nar lam arahuma akwai sifofin wasu mutane biyu wanda har in bar duniya ni annabi sallallahu alaihi wasallam da dai ba zan gansu ba bayan na tafi za su zo a cikin su sai ya ce akwai wasu mata da za su zo sun sa tufafi amma tsirara suke kasiyatun ariyatun haka ya bada sun sa tufafi amma tufafin ko ya matsa jiki yana nuna shek ko ya yi shara-shara ana ganin abin da ke baya ko ya yi adon da ke ɗaukar hankali da motsa sha'awar maza duk wannan tabaruje jini. Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen hadisin nake so in kawo saboda ku gane girman abu ce irin waɗannan matan la yadkhulna aljanna su da aljanna sun yi hannun riga ba za su shige ta wala yajidina rihaha ba ma za su ji kanshin aljanna ba wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza alhalin ana jin kanshin aljanna tafiyan shekara 500 haka hadisin yazo har a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kun ga irin matan nan masu fitar da tsaraici da ado suna bayyana shi hunna ku tsine musu albarka fa innahunna mal'unat domin in ma ku ba ku tsire musu ban mala'ikun Allah suna tsine musu kuma wallahi za su gani a kabarin su to da haka ku zamto masu kunya kar ku zamto irin waɗancan mata dan aka gama ce ko magana take a social media kai ka san me take bayyana ma duniya abin da ke bakinta ba shi take eh, eh, displaying duniya ta gani ba so da aka don girman Allah matan gombe an san ku da mutunci an san ku da kima mutanen gombe gaba ɗaya an san su da girmama addini da masu addini duk kusan wani malamin sunna laka ji ya faɗa ma wannan mutanen gombe mutane ne da a iya abin da ya bayyana alkhairin ku yarin da ya sharro to dan Allah ku yi kokari kada ku lalata wannan asalin wato tarbiyya da ake muku shaida a kansa Hakanan nan matan musulmi baki ɗaya Allah ya ba su ikon riko a gaban mu biyu na ce lokaci na sai sifa ta biyu yan uwa daga cikin sifofin mace ta ta gari shine zanto tana da husnul ma'ashara, tana da kyawun zamantakewa na aure wato muhadarar mata yana daga cikin abin da ke bani wahala malam jamilu saboda faɗin shi sai in rasa ina nan kama kuma wahalar ta biyu baka bani maudu'i ba je din mun manta ka gaji na gaji dukan mu mun abin nan to ku yi hakuri za ku ji wa'azin nawa hatsin bara in kama nan in kama nan amma dai ku dauki ni daga abin da ya bayyana a gare ku na daidai kuskuren kuma ku kyale mu abu nan koma zariya da shi eh, husnul mu'ashara kyakkyawan mu'amala idan Allah ya sanya ki Allah ya azurta ki da miji to ki gode ma Allah da yawa suna neman su taka matsayinki ba su samu ba karki ce auren ma ai ba daɗi dama ai rayuwar duniyan ba daɗi jarrabawa ce gaba ɗaya ko ba a gidan aure kike ba in dai Najeriya ce ba ta da daɗi alladhi khalaqa al-mauta wal hayata zai ce me liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya jarabe mu ga wa zai kyautata aiki dama duniya gidan jarrabawa ce lahira ita ce gidan hutu ran da za a ce da mu insha Allah ta'ala salamun alaikum bima mene bima sabar amincin Allah ya tabbata a gare ku ɗan aljanna fa za a faɗa ma wannan sakamakon haƙurin da kuka yi ku kiyaye sakamakon haƙurin da kuka yi in ka ji an ce maka yi haƙuri daɗi ji faranta maka rai aka yi kyauta za a baka kuma a ce ka yi haƙuri wahala ka sha <laughs> wahala ka sha ko shakka ba so so da aka yin Allah ya baki miji ki rike mijinki babu wani gidan aure wanda babu damuwa a cikin sa ko mun kankantansa babu wannan gidan saboda inda akwai gidan da zai kubuta daga wannan to gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amma sakamakon warware matsalolin aure aka saukar da suratul tahrim aka saukar da suratul talaq wa yi asarar nabi ila ba'di azwajihi haditha ku je ku duba tafsiri ku kuma inda aibi ne wannan sabanin wallahi ba za a yi a gidan annabi ba to amma sai aka faru da gidan shi saboda shi malami ne na gaske ya nuna muku yadda ake warware al'amura da yadda ya warware matsalolin saboda haka karki dinga tunanin ke baki mori aure ba wata ma har ce maka mu dai mun rako wasu gidan aure tambayi wanda suke waje suna nan suna fatan su zama irin ki wallahi suna nan suna fatan wannan rakiyar da kika yi wasu su ko jakan ba su daga ba fata suke a ba su dama su mata Daga gaske abin da kar manta wanda ya kawo tunani na shine rike sirrin gidanki rike sirri daga cikin kyawun mu'amalar gidan aure duk abin da ya dake ki wallahi karki sa kunni na uku a ciki ba ina baki wannan shawara saboda eh, wahalar menene za a lalata goma ba a gyara ɗaya ba na san matan da 'yar uwata ce na sha faɗa a wurin karatu saboda abokiyar wasa ta ce mijinta haka yau da gobe abun nan din rayuwa tana da aminiya kun san ku kuna da aminai wata yarta ce aminiyarta wata kawarta ce amma in dai mace ce to tana da wata aminiya ta kudda ku wanda suke lungu daya wanda in ba Allah ya tsare ba har abin da ba a so a sani ita tana gaya mata in dai mace ce galibi mu ne dai da an je kasuwa kawai in ka siya in baka siya ba an jima ka tafi majalisi banda mata su kan yan karas ne to saboda haka ta zo tana da kawa duk damuwanta kaza kaza ita kuma wancan kawan <laughs> mijin sai na ga kora suwayi duk da wanda take faɗa mata ita kuma sai ta ga to ai bala'in da ta fito ciki ita da a ce wannan ne kadai matsalan mijinta wallahi ba ta da damuwa sai da ta gama duk tafiya sai tafiya in takaita muku wallahi a ƙarshe mijinta ya auri kawan saboda kawan ta gano lagwanta kin riga kin kin bata kin hanya kin bata sata amsa kuma ba haram bane ba haram ba ne ya auri tsawon to da nake so ku ɗauka sai da ta zama kamar wata zautacciya sai ta zama kamar zautacciya yaro fa a hanya kun tsaya yara suna gara taya suna wasa da shi yaro na gudu kawai ta tsare shi take kai tsaya tsaya yaro tsaya ya zo ta ce yaro mai fulla haka take ce mai mai fulla ya ci amana mai fulla ya amri ya armi ya da shi ne ma iya hausan sakwatawa yake wai mijinta ya ci amana ta yi aure shi yaro dan ƙarfi ne ya sani <laughs> tana ba shi labari to wallahi haka abin da zo ya ta faruwa ta dinka cewa shegiya wance ai munafuka ce to ai munafukan farkon ke da kika kai sirrinki da ba ki kai ba ina munafuncin zai samu wuri a wannan sakan munafunci ne ake kika ja hajiya ki gyara ba a yi ba a yi in ka ga wani ya shigo gida kunni na uku to ya zanto maslaha ya kawo shi in yurida islahan wa fiqillahu bainahum kuma ya to abu ya ci tara kar ya zanto koke-koken ki na gidan aure akan kananan abubuwa ne ya zanto abu ne babba kuma ki kai shi wurin da ya dace ke kafin ma ki kai karan ki ki duba ki ga wani amfani kai karan zai kawo miki in cutar wanda zai fi yawa wallahi ki hakuri ki tafi kiyamul laili ke ma sai Allah ya sa a zukatan mijin ya tankwara zuciyar shi ba dan yana so ba ki samu biyan bukatan ki duk wanda ki ga ku wurin Allah ai kin gama da shi ga ƙarshen dare nan na na hafsa sai amfani da shi Allah ya bi kwanta to ke me kike jira kike ta barci kina danna waya har ki makara asuba ki Allah ta'ala ya dace da mu so da ƴan uwa abin nan yana da fadi ina ganin mu je oke kafin mu wuce wannan a gidan aure muke ko ki kokari ki rinka amfani da hikima da bai wanda Allah ya yi miki wurin shanyo hankalin mijinki ba wai karfi da fitina ba wannan gabar tana da muhimmanci ita kadai zan faɗa sai goje da yawan mata wasu suna ganin irin ta da kayan baya shi zai sa namiji ya musu abin da suke so gaskiya in dai namiji ya amsa sunan namiji in kika yi mishi haka to zaki zaki lalata al'amarin saboda shi ma zai kokarin ya nuna sai ya nuna yana da ƙarfi a kan kanki kuma in tafiyan yayi tafiya sai ki ga shi ya fi ki cin nasara malamin mu da Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya jigar shi da rahama na ina tuna sanda muke jami'an Bayero 2001 yanzu shekara 25 kenan yana mana karatun Sahih Muslim ya dinka faɗa mana wata magana da sai daga bayan na ƙara fahimtar hikimar da ke cikin magana yace duk duniya fa babu inda namiji ke zalunci ya zauna daram sai dai in Allah ya so ya kama shi a lahira kamar gidan aure da wuya mace ta rikici da namiji a gidan aure kaga ta nasara in ka tara goma da wuya ka samu biyu da suka yi nasara akan namijin nan saboda duk inda za ta dawo akwai inda in ya murtuka haƙƙin shi da ya fi nata ƙarfi sai danne ta da shi ko da ita ce mai gaskiya ko da ita ce mai gaskiya to ke ko da kika gane haka ki koyi cire kitse daga wuta mana ki huta Shi kenan, idan matsalan shi abu kaza ne kin yi kin yi kin gane abin nan wannan ya ci dubu sai ceto kewaye wurin cire shi a rayuwanki cire shi a rayuwanki bai iya magana ba bai da tausayi kayan sallan nan inda yayi shi bai kara yin danki kyale shi wata rana ma likafari za a sa yar uwa duniya ta kare ko ma kan ƴaƴanki su ne arzikinki malam usaimin Allah ya ji kansa da rahama ku je ku karanta littafin tuhfatul aro, wanda malam usaimin guda biyu ne akwai na malam usaimin shi za ku karanta a ciki yake kawo matsalan auratayya macen da mijinta zai kyautata mata ko namijin da macen ba ta kyautata mishi ya kai iya ƙoƙari haƙuri ya yawa a kan dukkan matakin da za ka ɗauka ya saboda ku kiyaye magana shi yasa na kawo muku ya saboda da yawan matan da maza ke cutar da su ko mazan da mata ke cutar da su Allah kan ɗauke ni'iman auren daga kansu ne ya mayar kan ‘ya'yansu ta yadda da ta kasa zaman auren ta fita ko shi ya fake ta to da shi ko ita ba wanda zai mori wannan haihuwa a lokacin da musamman ƙarfin shi ya to shi ko ɗa na gari ko da nuna shi za a gari a ce ke ce uwarsa wannan kaɗai na ba ki kwanci hankali ki gode ma Allah ba wanda bai san ɗa na gari a duniya babu shi kowa haka kuma Allah ma ya ce mai rabbana addu'a ma Allah ya sa mu yi akan da na gari rabbana hablana min azwajina wa mene wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun mu je gaba na ƙarshe Allah ya muku albarka shine ki zamto mai hikima wurin gudanar da gidanki da yin tarbiyya wato anan zan bude da wata shawara irin zamanin nan da muke ciki yanzu mai cike da fitintunu kun ga 'ya'yanmu haɗin ƙananun yara da kuke gani za su irin shekara biyar ɗin nan shida wallahi a makaranta suna da wasu abokan da suke ba su tunanin da ba shi suke ba su ba ina tabbatar muku da wannan in dai kina ɗan da ke fita ya je makaranta ya cakudu da yara a waje to ya ɗauko background ɗin wani gida kuma kullum shi ya ji ni na sha ji ina zaune a ofis a makaranta ta ta alfaru inda yara suke alola ta bayan munjan ofis dina ne na sha jin yara ƙanana suna tattauna al'amarin iyayensu a gida wallahi sai ka tsorata wallahi ga yyg ya sani ya san me nake faɗa da yawa mun sha abin na ɗin yara da shi to wannan abin yanzu an zo matakin da zafi kaɗai zai gyara tarbiyyar yara shawaran da nake so in bayan har ya sa ne wancan shimfiɗan shi ne duk yadda za ki da ɗanki ya zama abokinki kan ki taɓa ba da tazara tsakaninki da ɗanki kuma ba kullum ne duka da zara ido ke gyara yaro ba ki ja shi a jiki ki kyautata mai ya yadda kina kyautata mai wannan zai ba da daman duk abin da ke ran shi ba zai kasa juye miki ba ɗaya kenan na biyu ana samun wani strange habit wani baƙon hali na shigowa rayuwar shi zaki gane daga ran da kika ajiye ɗari bakwai a gaban madubi kika ga ɗari biyar? to ya samu ne zuwa gidan game ko siyo suite a cikin abokan shi ko kin ga jakan shi kin ga kuɗi a cikin jakan shi ya ce wani ne ya samu ya shi ajiya a makaranta to yanzu kin samu hanyar da zaki toshe ki canza kuma duk abin da ba haramun ba ne kan ku matsa ma yara a kai ni yanzu fitinar da nake gani wallahi gara ka sa su a kai kare na tunaninsu a hankali har Allah ya sa hankalin kansu ku rabu lafiya to ki sami hikima wurin wurin abin ya shafi idaratul manzil gudanar da wato da na san za wannan abu malam Jamilu da da workshop muka yi ina ga za mu sake dawo wanda kawai za mu za mu yi rubutu ne za mu yi research mu bahasi akan wannan abin da ya shafi tarbiyya da waye na mata kawai mu zo mu yi shi a rubuce mu sauke shi don wannan nasa ya fi tasiri wurin gyara mata fiye da muhadara tunda mun yi da su da mata a kaduna ku yi haƙuri a nan in yabi ɗaliban majalisi na da su ne a nan ba zan yabe su ba da a gabansu ne ba zan yabe su ba sun sani amma dai tsakani da Allah ma ɗalibai musamman da muke karatun juma'a da su alfaru islamic academy ina roƙon Allah ya mamatan nan albarka Allah ya ɗaukaka darajarsu Allah ya ba su dukkan ni'ima duniya da lahira kuma ƴan gombe Allah ya ba ku irin nasu ma'isan kai duk kusa inda kake tunani ni dai a babin tarbiyya ɗaliban nan gaskiya na sallama musamman waɗanda muka daɗe tun tutar ranar 8 muke karatu da su wanda muka dade tare da su ka waɗannan ban yanda ka san ƴaƴan da na haifa ka nake jin su a tsaraina kuma sun su kuma sun girme ni ma to wannan kun ga shine abin da ake nema a society mun sha yin program da su ma yara za su yi aure wata uku kafin auren muka gwada da yara bakwai nake ga muka yi aka koya musu girki aka koya musu tarbiyya, aka koya musu har kitso da sauransu da inda ake kula da jariri ba su ma auren ba amma za a nuna musu gashi gashi mun kuma wurin nasiha da wa'azi sai mu shigo sai ne musu in mun gama sauran mata su suke yi wallahi yana tabbatar muku a iyayen yaran da yanzu kusan hudu daga cikin su wata ran muna zaune office kawai ka ga iyayen sun zo suna mana godiya ni na ma manta an yi amma wannan abin ya canza tunanin yaran da mazan su ma kansu wanda za su aure su mukan kira su zanto muna da alaka da su saboda wani abu ba iyaye ne za su shiga ba in iyaye suka shiga abin da girma sai ya amma amma yasa akwai malami da ke gaidin ɗinsu irin zai kira yaya kaza ba wata an samu rikici ba yaya an haihu lafiya kar yaro yanzu wanda makaranta ya me ake tunani kaɗan ba shi shawara shi ma zai ji kayi respected din shi zai filin honored Allah ta'ala ya dace da mu yan uwa abin da zan faɗa yana da yawa daga ciki dai babban abu na ƙarshe shine ke kokari duk abin da Allah zai yarda da mace ki aikata shi nasiha na da ku na ƙarshe kenan duk wani abu da Allah ya ce yana so ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata kada ki kuskura ki tunanin to ai ni yanzu ya zan yi yanda zaki kenan da annabi ya ce ai abin da wahala mai sauki ne saboda jahannama ta fi shi wahala to ai ya za a yi yanda za a yi kenan aljanna Allah ya ce zai baki fikiranki tunaninki hankalinki kullum ya za Allah yarda da ki ya za Allah yarda da ki saboda wallahi yan uwa so ɗaya ake samun yardan Allah so ɗaya ne yau din nan Allah ya ce ya yarda da mu shi ke nan magana ta kare in shekara dubu za mu kara duniya wallahi ba za mu tozarta ba so da aka bi kokari bi abin da Allah ta'ala yake so kuma yake da shi kamar yadda na faɗa za ku ji wa'azin nawa hatsin bara ka san hatsin bara za ka ga gero ka ga wake za ka iya ganin <laughs> menene shinkafa a ciki amma dai dukkanin abinci ne Abin da na faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya taimana mana wannan makaranta ta iman model school Allah ka yi mata albarka Allah ka ƙara ɗaukaka ambatanta da darajanta shugabanni da malamai jiya na faɗa malam jamilu na ce malaman iman suna ba ni sha'awa na faɗa mishi wannan tun ce wallahi rayuwar ku ni dai tana burge ni kwarai da gaske kuma dan Allah ku yi kokari ku rike wannan yan uwantaka ban taba magana da wani cikin ku a keɓance ba amma na fahimci akwai coordination a tsakaninku kuma akwai girmama juna kuma kowa yana ɗaukan abin da ke gaban shi da siriyar to Allah ta'ala ya muku albarka Allah kar ya gajiyar da ku Allah ya ɗaukaka ambatanku da darajar ku duniya da lahira ‘yan uwana ɗalibai da muka yi tare kowa na da damuwoyin shi Allah ya yi ma kowa damuwarsa kowa na da bukatun shi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi dan uwanku almajirinku Umar Shehu Zariya nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته